a yanzu na koma aiki a saudiya ina aiki a kaaba a masallacin allah mai alfarma musamman ina zaune aka zo aka tambaye ni zan yi na ce zan yi aka ɗauke ni yanzu ina aiki a can a farko sunana abraman abdulrahman sani yakubu an haife ni a garin zaria a garin zaria na girma nan na yi karatun primary na fara karatuna a makarantar Bura college daga nan ban karisa makarantar ba aka ga a gida ya kamata a juya akalan karatuna gaba ɗaya zuwa karatun addini sai na fara makaranta a makarantar abokar gumi college daga nan kuma ubangiji ta ta ta'ala ya zo ne da tafiya wata jami'a jami'ar musulunci ta nijar da karanta shari'a a cikin ikon allah shekaran da zan gama kenan na shiga aji hudu saura semista biyu sai kuma allah ta ta'ala ya kaddara aka ɗauke ni a jami'ar musulunci ta madina ana haya haya zani ba zani ba shekaran da zan gama digiri kuma na samu wani digiri sabo sai mahaifina yake ce mun ko saura awa biyu ya rage ka gama ka wuce ka je madina a bakin shi na fara jin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa madina tu khairul lahum law kanu ya'lamun ya ce min ai madina ta fi alkhairi ba inda zaka ka haɗa karatun madina da karatun wani gari wuce ka tafi sai allah ya datar da ni a ita jami'ar amma sai na canza bangare sai na koma bangaren aƙida a nan ne masters ne phd akan aƙida alhamdulillah sannan sai na dawo gida a dawo gida na fara harkoki na a garin abuja sai kuma allah farko ta ya sa mai da ni can domin yin aiki a yanzu na koma aiki a saudiya ina aiki a kaaba a masallacin allah mai alfarma musamman ina zaune aka zo aka tambaye ni zan yi na ce zan yi aka ɗauke ni yanzu ina aiki a can eh, ni ne shugaban sashen hausa na masallacin harami ɗakin allah mai alfarma masha Allah to ni zan gode ma Allah tabaraka ta'ala malami na na farko a rayuwata shine mahaifina malam Sani Yakubu a Zaria shine babban malami na shi yake karantar da mu karatu tun muna ƙanana shi ya koya min baki na iya ta da baki shine malami na na ƙur'ani shi ya koya min qur'ani sannan kuma shine ya fara koya min larabci sai kuma dan uwan shi malam abdulkadir yakub duka ina roƙon allah ya ƙara musu lafiya shi malam abdulkadir shi ma malami ne ya karanta da ni addini ya karanta da ni fiqihu haka da sauransu sai kuma abin da ya shafi islamiyu da zauruka na bibbi karatuttukan zauruka a zaria wurin malam yusuf halliru a nan zaria da sauran malamai da dama wa'inda shekaru wa'insu shekarun sun yawa ah, ban iya tuna sunayensu haka da sauransu to idan aka ce kwarewa to dole abin da aka bani shaidan digirin digirgir dole na san na fi kwarewa a kan shi shine ɓangaren ilimin aƙida da addinai da kuma aƙidodin mutane gaskiya an fi mun tambayoyi game da abin da ya shafi tsarki da saki da zamantakewan aure. gaskiya abin farin cikin da ba zan manta da shi a rayuwata ba shine labarin da ya zo min cewa an dauke ni a madina to ni ba ƙauye ne a ɓangaren abinci ni ba na raina abinci kowane irin inda za a kai ciki ya yi maganin yunwa to ni ban damu ba kowane irin ina ina ci mata na biyu 'ya'yana goma sha biyu jika na ɗaya lahi babban buri na a rayuwa ah, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nas anfa'uhum lin nas cewa mafi alkhairin mutane ya zama wato mafi amfanin mutane to ni babban buri na a rayuwa in ga Allah tabaraka ta'ala azuta da dukiya mai yawa wanda zan amfana mutane ta bangaren karatu da bangaren rayuwa sai kuma cikawa da imani